Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau talata shida ga watan Yuni shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kwadago a Najeriya ta janye yajin aikin da ta shirya za ta shiga a gobe Laraba. Matsayin haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta NLC shine kamar yadda 'yan Najeriya suka sani mun gabatarwa gwamnati wato bukatunmu na cewa lallai lallai muna magana na janye tallafi ba mu yadda da shi ba ko muna kan bakanmu. Sannan muna tafi da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar. Kazalika muna tafi da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdo Ana ci gaba da gwabza fada a sassa da dama na gaba da Ukraine a yankin Zaporizhia da kuma yankin Donetsk Litinin. Lamarin da ke nuni da cewa Ukraine ta fara kai farmaki da aka daɗe ana sa zuciya za ta kai. a yayin wata hira da aka yi da shi a kiev ministan harkokin wajen ukraine dmitro kuleba ya ce ukraine tana da makamai za ta iya kai farmaki da ake sa ran cewa za ta kai wa rasha amma ta ki fayyace ko ta riga ta fara ko kuma lokacin da za ta fara kai farmakin kaluba ya bayyana kwarin gwiwa cewa harin da ukraine ta shirya kai wa rasha zai sake salon yakin zai kuma baiwa Ukraine damar kwato yankunanta daga Rasha. Ya ce irin wannan nasara za ta shigar da Ukraine cikin kungiyar NATO. An kai hare-hare yayin da ake ci gaba da kazaman faɗa a yankunan babban birnin ƙasar Sudan jiya Litinin, kamar yadda mazauna kasar suka bayyana, inda rahotanni ke nuni da cewa ana fuskantar keta doka da oda a Khartoum da kuma yammacin kasar bayan shafe sama da makonni bakwai ana gwabza fada tsakanin bangarorin soji masu gaba da juna. Fadan da ake yi tsakanin sojojin kasar da dakarun sa kai na RSF ya yi kamari bayan cikar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta da Saudiya da kuma Amurka suka jagoranta kullawa tsakanin bangarorin biyu. Yakin dai ya ritsa da mutane sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a ƙasar Sudan tare da tilasta kimanin dubu ɗari hudu ƙaura zuwa ƙasashe da ke makwabta da su, lamarin da ya janyo koma baya sosai a babban birnin ƙasar inda sauran mazauna yankin ke fama da faɗace-faɗace da hare-hare da dama da kuma wawusar ƙaddarori. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya shiga ya shigar da takarda jiya litinin inda ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar republican a shekarar 2024 a wani yunkuri na shan gaban tsohon shugaban kasar da ya yi wa mataimaki donald trump a matsayin ɗan takarar jam'iyyar da zai kwato fadar white house daga hannun shugaba joe biden ɗan jam'iyyar democrat Pence wanda tsohon gwamnan jihar Indiana ne mai ra'ayin mazan jiya ya yi aiki a matsayin mataimakin shugaban kasa karkashin Trump amma ya samu saɓani da Trump ɗin lokacin da ya ki amincewa da bukatar ta Trump na hana majalisa ƙin amincewa da sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudana a shekara ta 2020 da ke nuni da cewa sun sha kaye. da ya haifar da tarzomar da magoya bayan Trump suka yi ranar shida ga watan Janairu shekara ta 2021 a Majalisar Dokokin Amurka da ya kai ga kama mutane sama da dubu ɗaya. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Mike Pence ba shi da ƙarfin halin yin abin da ya kamata a yi. Pence ya kuma bayyana cewa Trump ya jefa iyalinsa da duk waɗanda ke gina majalisar cikin haɗari a wannan rana. kuma shi ne za a ɗorawa alhakin kwanan nan pence ya ba da bahasi a gaban masu taimakawa alkali yanke hukunci da ke binciken trump yanzu pence yana fatar shawo kan 'yan jam'iyyar masu kada kuri'a cewa ya fi trump da sauran gungun 'yan republican da ke neman jam'iyyar ta tsaye da su takara cancantar zama ɗan takarar shugaban kasa na republican sai dai kuri'ar jin ra'ayin jama'a ta 'yan jam'iyyar republican na nuni da cewa duk da cewa Trump yana fuskantar binciken laifuka da dama da ke da alaka da shugabancinsa yana kan gaba a zaben fitar da gwani inda gwamnan Florida Ron DeSantis ke biye da shi a matsayi na biyu da maki talatin yayin da Pence da sauran masu sha'awar jam'iyyar ta tsaida su takarar shugaban ƙasa suke bin su a nesa da goyon bayan ƙasa da kashi biyar cikin ɗari. nan gaba kaɗan alheri za ta kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba wannan rahoton Ƙungiyar kwadago ta NLC a Najeriya ta ce ba daidai ba ne gwamnati ta yi amfani da abin da ta kira dabarun yankan baya ba wajen hana yajin aiki don janye tallafin mai a ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da sassan biyu ke tattaunawa yayin da kotun ma'aikata ta yanke matsayar dakatar da yajin aiki sai ta kammala sauraron korafin da gwamnatin Tinubu ta shigar. Ga suna da da kayi da karin bayani. Shugaban kungiyar kwadagon Jowa Jero ya ce in ana tattaunawa ba sai gwamnati ta zaga don ɗaukar matakin kotu ba ko bin wasu dabarun kau da bara. Yanzu dai ya nuna an dakatar da tafiya yajin don ci gaba da tattaunawa a ranar goma sha tara ga watan nan da alwashin sauraron bukatun 'yan kwadagon. Jami'in kwadugon Comrade Nasir Kabir ya ce gwamnati ta fi son a yi fito na fito kafin ta duba kadun jama'a kan janye tallafin. Salamu alaikum Alai Nasiru matsayin haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadugo ta NLC shine kamar yadda 'yan Najeriya suka sani mun gabatarwa gwamnati wato bukatunmu na cewa lallai lallai wannan magana na janye tallafi ba mu yarda da shi ba ko muna kan bakanmu duk da sun kira taro amma mun gaya musu sai sun janye wannan cire tallafi da suka yi a mayar wa 'yan Najeriya tallafin su a ci gaba da samun wato a man fetur da arha a wannan musguna da ake wa 'yan Najeriya ba za mu lamunta ana muguna 'yan Najeriya ko mu je muna tattaunawa ba. Mukarrabin shugaba Tinubu wato Ibrahim Kabir Masari ya ce tun gwamnatin Buhari aka gama shiri kakaf na janye tallafi har ma a kasafin kuɗi. shi kuma a matsayin shi na zaɓaɓɓen shugaban kasar tarayyar najeriya wanda bai so ya yaudari 'yan najeriya bai so ya gaya musu karya bai so ya ɗauki alkawarin da ba iya cikawa ba da ya zo wajijen an san mulki a jawabin da ya karanta shi ne sai yake magana cewa tallafin mai ya riga ya tafi gwamnati ta cire to da ya kamata ya ce gwamnatin da na gada ta riga ta cire domin ba ta tashi a kasafin kuɗin da ta gabatar ma majalisar dokoki ba so na ganin shi ne kawai za a ce laifin da shi shugaban kasa na yanzu ya yi in ma akwai laifin kuma ina ganin ya kamata a yi mashi uzuri a bashi dama mu ga abin da allah zai yi Shi kuma tsohon shugaban matatar man fetur ta Kaduna Kailani Muhammad ya ce nan gaba za a samu sauki. Su tabbatar sun zauna da gwamnati an samu hanya wanda za a kawo palliatives wanda talaka zai more a kawo a gyara hanyoyin jiragen ƙasa a tabbatar cewa an kawo motoci a yi a hada da gwamnoni su yi Allah su yi annabi motoci da zai dinga kai mutane duk inda suke so a kowane jiha sannan wannan miliyan 800 na dola da aka ce za a ranta a sa shi yadda talakawa ba ma wannan dubu biyar biyar ɗin ba ne za a yi wani abin keke ko wajen noma ma aka sa shi yanzu kaga abinci zai bunƙasa a ƙasa. za a jira a ga yadda gwamnati ka iya sassauto da farashin yayin da talakawa ke ɗanɗana mafi kuncin tsadar rayuwa Ƙungiyar kwaragon da a baya ke shirin tafiya yajin aiki a larabar nan za ta sanar da wani sabon mataki da za ta ɗauka, wanda zai nuna tamkar ba ta ba da kai buri ya hau ba. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga ƙarshen labaran duniyar. ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce kasar za ta sake bude ofishin tinta da saudiya a cikin wannan makon inda za ta maido da hulɗar diplomasiya bayan da aka shafe shekaru bakwai ana takaddama kafofin yada labarai na gwamnati sun bayar da rahotannin cewa ranar talata da laraba ne za a bude ofishin jakadancin iran a riyadh da karamin ofishin jakadancin ta a jidda da kuma ofishin wakilin kasar a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi a hukumance a watan maris iran da saudiya suka amince da sake kulla hulɗar diplomasiya a wani zaman tsaye da yarjejeniya da china ta jagoranta matakin da ya zama wani babban ci gaba a yankin a shekarar 2016 ne saudiya ta katsa hulɗa da iran bayan da masu zanga-zanga suka mamaye ofishin diplomasiya na saudiya a tehran da kuma birnin Mashhad da ke arewa maso gabashin kasar a zanga-zangar da ta yi sanadiyar kisan wani fitaccen malamin 'yan shi'a da wasu mutane 46 a masarautar mai arzikin man fetur. Daga ƙarshe hukumomin Amurka sun sanar da cewa an samu gawa Robert Hussein a gidan yari jiya litinin wani tsohon jami'in hukumar FBI da ya koma yana leƙen asiri wanda ofishin ya bayyana a matsayin wanda ya fi yin barna a tarihin hukumar. An yanke wa Hussein mai shekaru 79 hukuncin ɗaurin rai da rai a shekara ta 2002 bayan da ya amsa laifin yi wa tarayyar Soviet da kuma rasha aikin leƙen asiri na tsawon sama da shekaru 20. Ma'aikatan gidan yarin sun fara ɗaukar matakan ceto ran Hussein. bayan da suka tarar da shi baya lumfashi jiya litinin da safe ne kuma ofishin gidan yarin ya sanar da haka a wata sanarwa inda ya ce sai dai ofishin bai faɗi dalilan mutuwarsa ba hussein ya fara aiki da hukumar fbi ne a shekarar 1976 kana ya fara sayar da bayanan sirri ga tarayyar soviet a shekarar 1985 kamar yadda shafin yanar gizon fbi ya bayyana jami'an fbi masu bincike sun shafa shekaru da dama suna ƙoƙarin gano wane ne ɗan leƙen asiri a tsakaninsu. Ma'aikata ɗari uku suka rika gudanar da bincike da sa ido kan Hussein a makonni na ƙarshe kafin kama shi a watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ɗaya a cewar FBI. A gaida alheri Grace Abdul karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yan agogo a nan Washington DC na cewa karfe uku na dare ne da minti sha biyu takwas na safe kenan da minti sha biyu a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi a Ghana kuma bakwai na safe da minti sha biyu. wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun ma tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 kazalika ko da yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumadumin su kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. Usman. alhaji mamman yanzu kuma ga shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. sai an manta da su zalunci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Muna cikin gida ruwa sun taɓa iske mu suka cika mu ɗakuna da kyal muka ta kwasa kaya muka kwashe kaya muka ta gudu. Sakaci na hukuma ita kanta wanda za ga unguwa wani bi wani wurin yana buƙatar gyara amma an jima ba ba kuma ana zuwa ana gaya ma hukumai kuma wani lokaci da irin ta ma tana gani. Sai mun shirya mun kirce mun ɗame zanna mu bakin kugu sa na mu taulala da ana ɗauka masa raka muka ƙasa. Muna son wanga wuri gwamnati ta ƙara inganta mamashi. Kamata yi ma duk kwalbatin da ake nana yi a rinkirhe su. Mutane su ma ya kamata su rinƙi la'akari kwalbati ba wuri bane wanda ake zub da shara. Yau shirin zai haska fitila ne akan matsalar ambaliyar ruwa da gurɓatar muhalli da ke barazana ga mazauna wasu sassan birnin maraɗi na jamhuriyar Nijar. A dakace mu. Duka ɗan an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Madalla Masarai birnin maraɗi na jamhuriyar Nijar na cikin jerin garuruwa da biranen nahiyar Afirka ta yamma irin su Najeriya da suka fuskanci kalubalen ambaliyar ruwa a daminar bara, ko da yake bayan ɗauke ruwan sama a baran hukumomin ƙasa ta jamhuriyar Nijar sun ɗauki matakan sauya matsugunni ga waɗanda yankin suke fama da barazanar ambaliyar a duk shekara. Amma a iya cewa har yanzu akwai sauran rina a kaba. La'akari da cewa wani adadi mai yawa na magidanta suna nan a wurin da suke kuma gashi daminar bana na ci gaba da kankama. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Maraɗi Mansur Sani ya haɗa mana rahoto dangane da wannan batu. Idan ana kwatanta wuraren da ke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a Maraɗi, ƙasar Nijar, dole a sa gangaren maraɗawa Maraɗi, inda baitin matsalar cin ruwa da mazauna wurin ke samu a duk shekara. Wurin na fama da kwararar sharar bayan gari, duk da wani dattin ruwan kwatami da suka mai da hanyar wurin bi. Akwai matsalar rashin tsaro da ke hana sakewa ga mazauna yankin. Sakina Muhammadu, ga unguwar tamu duk shekara. ruwa sai su zo da sun zo sai su mamaye mu daga unguwa da sun mamaye mu daka unguwa sai mun kwashe kayan mu mun kai su mun samu gidan haya da kalma muke samun haya da kalma muke samun haya wata biyu wata uku da ruwa sun shaye mu zo mu share mu goge kuma mu dawo muna cikin gida ruwa sun taba iske mu suka cika mu dakuna da kyal muka ta kwasa kaya muka kwashe kaya muka ta gudu abubakar inusa maradawa duk wanda ka gani nan ne tsakani da allah in yana da wurin su wuri sama bai zama ga ungo na farko bare sun sha mu mu kai nan ya wagga leda da wanga ba haye shine malaki nan gare mu sahura alhaji abu nan ma in za mu ta haya nan wurin sai mun shirya mun kirshe mun dani zannan mu bakin kugu sa nan mu taulala da yana doka mu tana raka muka kasa muna tashi kama haya ba kuɗin ne in muka samu ɗan gurbin muna da yan kuɗin ma haka nan talauci sai mu dan sai mu samu tsuguna da iyan mu mun san cikin tarki ne mu mun san cikin korama na mu to ku ba ku ga nan wurin da an yi ruwa shikenan an tashi mutane na ta gudu suna kama haya sunana na gaskiya Abdul Sidi ana ce mini banda duka gidaje mu su rogaje abincin mu duka ya rogaje ɗaya mu muka ɗoka muka kai lakwal karfe uku na dare da wanda ga ka Allah ba ka zira'a ɗiya kuma ɗan dako ne kai ina ne za ka tahiya tunda ba mu da shi dole mu yi hankuri nan mu yi hankuri mun kai wannan wurin tunda ba a ba mu ba ba mu da shi ni sunana Amma Alasa ka tambaya ka ji kullum ba ranar da nan ungo ka ji an ce an tara wani ba ko an kwace wani salula ko an yi wani abu dan kaga duk abu ne wanda yake son diba su ma al'ummar gari waɗanda lamarin bai shafa ba na da nata ra'ayi president Hamza Washewa maradi abin da ke kawo ambaliyar ruwa watan inda mu nan gare mu ne maradi bari a ce karce wannan unguwar wannan na maradi to abin da ke kawo ainihin ambaliyar ruwa to akwai yawan sakaci na dangance da masu zuba shara ko ina akwai ainihin wanda ke zuba ƙasa za su yi wasu ayyuka wanda ƙasa za su zuba ta ba tare da wani tsari ba kuma akwai tare hanya a yi gini kuma akwai sakaci na hukuma ita kanta wanda za ga unguwa wani wurin yana buƙatar gyara amma an jima ba ba kuma ana zuwa ana gama hukumai kuma wani lokaci da irin ma tana gani ni ne rabu gwanda wanda yake ce da balbalo nan daɗin sarki abin da ke kawo sun ruwa wato rishin kowa sai ya gwada shi ba ruwan shi duk abin da batun ya ga dama shi yake yi ko da sagi ne wannan yana bado ruwan da bai kamata ba kai makwabci ka gyara saboda makwabcin ka ji daɗi to kamar kwalbati wanda ke hitowa daga cikin gari ya zo ya cushe ya ƙi ba da ruwa to hada rashin kulawa da mu mutanen na unguwai in muka ga abin da bai kamata ba ya kamata mu taru a faɗi ma jama'a mu taru mu zo mu samu in abin bai ba mu nemi na gabatan mu manya mu ga musu ga masu matan manyan su a zo a gyara mu game da haka ne gwamnatin kasar Niger ta ɗauki matakin kirga al'ummar da ke rayuwa a wannan wurin mai ɗauke da hatsari don ba su wani sabon matsuguni inda tuni wasu suka shekare a can malama mai magana Aba Gwanda mun ma Allah godiya da manzon shi mun ma gwamnati godiya bisa ka wannan al'amari da ya mana a jin daɗin mu bai da iyaka Ka dai ga zaman lafiya nan tun da muka zo nan ne wurin shekara guda ga wanga wuri da aka bamu mu an ba mu farsal ɗan desa desa amma la filifar mutanen da ke zamne na wanda ke waje san hiyawa abin da ya sanya muna son wanga wuri gwamnati ta ƙara inganta mamashi kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka Rabi'u Kaini Garba shine mataimakin shugaban da'ira na biyu a Maradi ya yi tsokaci. Wannan abu ya dauko asali ne shekara ta 2020 da lokacin nan shugaban kasa Isu Muhammadu suka hango cewa Maradi ta bugu wajen cin ruwan nan kuma zuwa mu wannan mulki muka tambayi kuma shugaban kasa muka ce za mu ci gaba da inda aka dasa da wannan umarni da suka mu muka aiwatar da wannan shawara ta Ta tado nan mutane daga wannan wurare mai haɗari to dan tuni ba a gurgushe wannan aiki wanda suke cewa ko ba su samu ba ni na jagorance shi kuma kahin mu je ba sai da muka ɗaukar imaji na satelit inda ruwa suke iya zuwa su yi ɓanna bisa gare shi muka kara metri 20 inda kuma ke da tsananin eh, riska haka hatsari don nan sai mu kara metri 30 ba zaɓi ba ne muka yi gaba ɗaya ne muka bi su su 746 magidanta kuma muka ɗauki shili 700 da arba'in da shidda wanda mutanen na za su sa iyalansu ba mun kare muka ajin president rapport president ce to akwai dan korafi korahin da ake shi ku koma da har yanzu ku sauraro korahin nan cikin korahin nan muka tantance kuma muka samu mutum goma sha shidda wanda muka gani eh ko ketare ne ko kuma tsananin bukata mutane diba ya kama sai da aka kara wannan mutane sha shidda. Matsana dai na ci gaba da jan hankalin gwamnati da al'umma kan irin matakan da ya kamata a ɗauka domin magance irin wannan matsala ta ambaliyar ruwa da ake samu a duk shekara a kasashe masu tasowa. Dr. Musa Hassan Usaini, mamba a kungiyar matasa masu fafutukar kare muhalli, GVA Niger. Kowane damana kan ta zo a ba a gani in ba wani wurin da ya tangarda shi ma a gyara shi. Bancin wannan akwai kwalbati. Kwalbati ya kamata a ce a ran kiyashe su lullo magudanan ruwa ba a ran kiyashe su yadda ya kamata don saboda wani bihe ku ga yanzu sai lokacin ruwan ya na zo sannan za a tashi a tashi ana kwashe-kwashe yanzu kamar nan alal misali nan garin maradi kuma aka zo aka yashe sai a bar shi bakin kwalbatin kun ba a kwashe a kan lokaci iska he mai da shi kamata yi ma duk kwalbatin da ake nana yi a rinkirhe su kuma wani bikon mutane su ma ya kamata su rinki la'akari kwalbati ba wuri bane wanda ake zub da shara kuma in aka zo ruwan in bu ta ba dole za su nemi hanyar su kuma ko ma hanyar su ta zamanto a cikin gidajen mu ne shiga za su. Allah ya kyauta. Masu saurare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mansur Sani, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wasalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za. a Tuma da yanzu kuma sai shirhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce tarwaito cewa wasu 'yan kasar Cote d'Ivoire da aka jibge a Agades bayan da aka ci su daga Libya da Algeria akan hanyar su ta zuwa Turai Cilani sun kama hanyar zuwa birnin Yamai a kafa. sakamakon abin da suka kira halin kuncin da aka jefa su a ofishin hukumar kula da kaurar jama'a oem ko iom reshen agades jaridar ta ce waɗannan 'yan cirani sun ce a duk lokacin da suka buƙaci sanin inda aka kwana a game da batun mayar da su ƙasarsu ta asali hukumar iom kan ce da su bata sami amsa daga hukumomin cote d'ivoire ba akan maganar tabbacin zaman su 'yan ƙasar ballantana a fara shirin kwashe su jaridar le sahel na cewa shugaban ƙasar Nijar ya aike da tawaga a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida sula Adamu don kashe wutar rikicin da ta tashi a ƙauyen ziban na karkarar anzurin jihar talaberi inda wani fada ya yi sanadin mutuwar mutane tara a ƙarshen watan mayun da ya gabata Jaridar ta ce ministan cikin gida da ke bayani a madadin gwamnatin Nijar ya nuna alhini a game da wannan mummunan al'amari da ya faru a wani lokacin da za a iya cewa kura ta lafa dangane da matsalolin tsaron da suka addabi yankin saboda haka ya gargaɗi mazaunansa su yi haƙuri da juna domin tabbatar da zaman lafiya. Jaridar Lanketer ta bayyana cewa ƙungiyar sai da yawo da ƙasashen duniya sun yi kwance da kaya. a wani lokacin da kasar senegal ta fada cikin halin tashin hankali biyo bayan hukuncin da aka yanke wa ɗan hamayya usman sanko jaridar ta ambato wani masanin kimiyyar siyasa da zamantakewar ɗan adam dr sila aji bayan nazari akan mafarintar zomar da aka fuskanta a senegal da kuma irin abubuwan da ke ɓoye bayan shari'ar da aka yi wa usman sanko yana cewa ba mamaki watan wata rana shari'a ta rutsa da shugaba makisal a bisa zargin bijirewa doka da cin amanar ƙasa. Mu karkare da jaridar Laru de Listuar da ke cewa matakin janye tallafin mai a Najeriya wanda sabon shugaban kasar ya ɗauka ya fara shafar wasu yankunan jamhuriyar Nijar da ke kan iyakar ƙasashen biyu. Misalin yadda abin ya haddasa dogayen layuka a gidajen man birnin Maraɗi. jeriyar ta ce tashin gwauron zaben da aka fuskanta a kasuwar bayan fage a titunan na maraɗi a washe garin matakin na bola ahmed tinubu ya sa dole masu ababen hawa suka fara shan mai a gidajen mai alhali a can da manyan ma'aikatan gwamnati da manyan ƙungiyoyi masu zaman kansu kawai ne ke zuwa daukan man fetur a irin waɗannan wurare sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. Ana ci gaba da gwabza fada a sassa da dama da na ƙasar Ukraine a yankin Zaporizhia da kuma yankin Donetsk jiya Litinin lamarin da ke nuni da cewa Ukraine ta fara kai farmaki da ka ana sa zuciya za ta kai. a yayin wata hira da aka yi da shi a kiev ministan harkokin wajen ukraine Dmitro Kuleba ya ce Ukraine tana da makaman kai farmaki da ake sa ran za ta kai wa Rasha, amma ta ki fayyace ko ta riga ta fara ko kuma lokacin da za ta fara kai farmakin. An kai hare-hare yayin da ake ci gaba da kazamin fada yankunan babban birnin kasar Sudan jiya Litinin kamar yadda mazauna kasar suka bayyana inda rahotanni ke nuni da cewa ana fuskantar keta doka da oda a Khartoum da kuma yammacin kasar bayan shafe sama da makonni bakwai ana gwabza fada tsakanin bangarorin soji masu gaba da juna. to da fatan za a mana afon wannan kutse da aka ji masu sauraro baki da wanda ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah kanmu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. kada manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika ko da yaushe muna nan a shafukanmu na facebook twitter da instagram kai hama da youtube inda za ku samu labarai da dumudumin su yanzu kan a madadin alheri grace abdu da ta taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da hada shirin sai injiniyan mu helen ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya